Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau talata 29 ga watan Agusta shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanun labarai. To hawa shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce jakadan Faransa a jamhuriyar niger zai ci gaba da zama bakin aikinsa duk wada umarnin da aka bayar na yabar kasar. Wani bincike ya nuna cewa China ce babbar mai baiwa kasar Rasha muhimman kayan safaya na jirage marasa matuka waɗanda take amfani da su wajen yakar Ukraine. Sannan sojojin Ukraine sun ce sun sake kwato Robotin wanda ke kudu maso gabashin kasar. kanun labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji cewa hukumar ididdiga ta najeriya ta ce an samu raguwar rashin aikin ya kasar da kashe da 4.1 za kuma ku ji cewa kotun manyan laifuka ta kasa da kasa da ke birnin hague ta ce za ta gudanar da bincike a kan zargin kisa ba bisa ka'ida ba da kona gidaje da kuma wawasan dukiyar jama'a a yankin dafur. sannan kamar kowace ranar talata yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto ke gabatarwa amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya kashin farko To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. shugaban faransa emmanuel macron ya ce jakadan faransa a jamhuriyar niger zai ci gaba da zama bakin aikinsa duk wada umarnin da sabbin shugabannin mulkin sojan wato niger suka bashi ne bar kasar macron ya gaya ma wani taron jakadojin kasar faransa a birnin paris jiya litini cewa jakada selvian ite a ta bakinsa zai ci gaba da zama duk wada wannan matsin lambar ya kuma yi watsi da fargabar da ake yi cewa ja da sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar ɗin na iya zama abu mai haɗari ya ƙara da cewa ai manufofinmu su ne daidai. Wani bincike ya nuna cewa China ce babbar mai baiwa ƙasar Rasha muhimman kayan safaya na jirage marasa matuƙa waɗanda take amfani da su wajen yaƙar Ukraine. a cewar kwamitin ƙasa da ƙasa mai sa ido kan tasirin takunkuman da aka ƙaƙaba ma rashar andrei yarmak shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasar ukraine da kuma tsohon jakadan amurka michael mcfaul su ne ciyamomi biyu da ke jagorantar wannan kwamitin bisa ga binciken da aka gudanar kashi 67 na kayan na, jirage marasa matukan daga china sukan zo a yayin da kuma kashi 17 cikin 100 sukan fito ne daga hong kong kasar turkiya kan samar da kashi biyu cikin ɗari a yayin da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa kan samar da kashi biyu cikin ɗari a halin da ake ciki kuma sojojin ukraine sun ce sun sake kwato robertin wanda ke kudu maso gabashin ƙasar wanda hakan na iya taimaka masu wajen dannawa gaba zuwa kudu don su tunkari sojojin rasha tare kuma da daɗa inganta irin martanin da suke mayarwa. robotin na a nisan kilomita goma kudu da garin erikiv wanda aka ja daga wurin wanda ke yankin zaporizhia daura da tokmak wanda ke kunshe da hanyoyin mota da na jirgin ƙasa waɗanda rasha ta kwaci sake kwato tokmak zai kasance wata gagarumar nasara ga sojojin ukraine yayin da suke ƙoƙarin dannawa zuwa kudu don su doshi kogin azov wanda hakan wata dabarar yaƙi ce ta raba sojojin rasha gida biyu tun bayan da rashar ta mamaye lahirin yankin a watan fabrairun shekara ta 2022 An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai ma Najeriya. inda hukumar ƙididdiga ta ƙasar ta ce rashin ayyukan yi ya ragu a najeriya da kashe hudu da digo guda kamar da yadda za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoton da wakiliyar sashen hausa rika ya basha ta aiko mana. Tun bayan cire tallafin man fetur da shugaba Bola Tinubu ya yi a ranar rantsuwar kama aiki, al'ummar ƙasar suka shiga matsin tattalin arziki inda kayan masarufi ke hauhawa babu ƙaƙƙautawa. Sufurin mota ya yi tsadar da bai taɓa yi a ƙasar ba. Hatta ɗan abin da mutane ke kaiwa bakin salati ya fara gagara bisa ƙarancin kayan cimaka, wanda hakan na nuna cewa rayuwa ta yi tsanani duk da cewa gwamnatin ta shugaba Tinubu ta fito da tsare-tsare na rage wa al'ummar ƙasar raɗaɗin da suke fama da shi. A wata sanarwa da hukumar ƙididdiga ta ƙasa wato Nigerian Bureau of Statistics ta fitar, hukumar ta ce an samu raguwar rashin aikin yi da kaso hudu da digo ɗaya idan aka kwatanta da kaso biyar da digo uku na ƙarshen shekarar dubu biyu da ashirin da biyu. Samiyo Adediran wanda shine babban daraktan hukumar ya bayyana hakan ne yayin da yake jawabi a lokacin ƙaddamar da rahoton a ranar Alhamis a birnin Abuja. Daraktan ya ce sun yi amfani ne da sabon alƙalmar ƙididdiga a Najeriya wanda yanzu ya zama iri ɗaya ɗaya ta sauran ƙasashen duniya ya ƙara da cewa wannan kididdigar an yi ta ne da haɗin gwiwar bankin duniya da ƙungiyar kwadago ta duniya wato ilo shin ko yaya masana ke ganin wannan sabon ƙididdiga da hukumar ta fitar dr ahmad abdullahi bukata malami ne a tsangayar ilimin tattalin arziki a jami'ar bayero da ke jihar kano ya bayyana cewa labarin wannan kididdiga a takarda abu ne mai daɗin ji kuma ci gaba ne da za a yi fatan ɗorewarsa sai dai a zahiri mutane suna ji a jikinsu kuma sahihancin ƙididdiga a kasashe masu tasowa ba abin farin ciki ba ne saboda rashin ingancinsa. ƙididdiga dai a hannu guda kuma a takarda a iya cewa labari ne mai daɗi kuma wani ci gaba ne da za a yi fatan ɗorewarsa a domin matsalar rashin aikin yi kusan ita ce babban kalubalen da ke daƙile ci gaban ƙasashe masu tasowa irin najeriya ɗaya daga cikin matsalolin ƙididdiga a kasashe masu tasowa shine ingancin hanyoyin tattara bayanai da kuma sai hancin alƙalma don haka diddiga za ta iya nuna cewa an ɗan motsa an samu ci gaba amma a zahiri al'umma suna ji a jikinsu ko kuma dai akalla ba ta sauya zani ba wannan ƙididdigar na nuni da irin tsananin rayuwar da mutane ke ciki kenan yanzu wanda a da shi kaɗai ne yake aiki matsin rayuwa ya tilasta masa barin iyalansa su yi aiki wataƙila har ma da 'ya'yansa musamman mata da a da ba sa aiki su yi aiki domin dai a samu a fidda daga rogo to ala'ayi halin dai matukar al'umma ba su fara fita daga cikin wannan ƙangi na rayuwa da suke ciki ba ko ba a samu akalla raguwar kokawa da halin matsi da ake ciki ba to gaskiya ba za a ce wannan ƙididdiga wata alama ce da za a iya ci gaba da samun raguwar rashin aikin yi a najeriya ba a gefe guda kuma 'yan najeriya sun bayyana cewa wannan kididdiga a takardarsu suka san shi domin har yanzu rashin aikin yi a najeriya bata canza zani ba na fuad muhammad to a zahiri na gaskiya maganar wannan rahoto da nbs ta fitar magana ce kawai da yake a takarda ba wai abu ne da ya tasirantu ga dan kasa ba da mu 'yan najeriya mu muka san irin kwakwar da ake karba a ƙasar nan rashin aikin yi ya yawaita ba wani aiki da ake samu Idan za a iya tunawa a baya hukumar ta ce za ta yi amfani da sabuwar hanyar ƙididdiga wajen sanin ainihin yawan masu aikin yi da masu zaman dumama benci domin samun sahihancin alkalma a faɗin ƙasar. Irin wannan ƙididdiga da alkalma na bayanai masu faranta rai ba sabon abu bane a ƙasashe masu tasowa sai dai a zahirance jirwaye ne mai kamar wanka. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. To madalla a gadar ya basha da wannan rahoto masu haru ana tare ne da sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya shigo da kashi biyu na labaran duniya. To hawa a watan Maris na baɗi za a yi shari'ar tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda ake tuhuma da yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020 bisa ga hukuncin da wata alkalin tarayya ta kotun gunduma ta yanke jiya litini alkalin ta kotun gunduma tanya cutkan wadda karar ke gabanta ta tseda ran hudu ga watan maris na baɗi a matsayin ranar wannan muhimmiyar shari'ar wato kwana ɗaya kawai gabanin super tuesday ranar da za a yi zaben fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa na kowace jama'iyya wanda zai yi takara a zaben na shekara ta 2024 trump ne dai ake ganin zai ci zaben fitar da ɗan takara na jam'iyyar republican da yake magana bayan zaman kotun na jiya litini john lauro ɗaya daga cikin lauyoyin trump ya kira tsayar da wannan rana da gwamnati ta yi wani karan tsaye ga tsarin shari'a ya kara da cewa a tarihi ba a taɓa yin babbar shari'a irin wannan cikin watanni hudu kawai ba a ƙarshe jiya litini amurka da china sun amince su yi zama sau biyu a lokuta daban-daban don su rage rashin fahimta da ta biyo bayan irin matakan tsaro da amurka ke ɗaukawa na takaita irin kayan fasahar lataroni na china da ke shigowa amurka matakin da ita kuma china ke ganin wani yunkuri ne na kassara kamfanoninta bayan ganawarta da ministan harkokin kasuwancin china wang wentao sakatariyar harkokin kasuwancin amurka gina raimondo ta ce kasashen biyu za su kafa wani kwamiti wanda zai samu wakilcin 'yan kasuwa don mai da hankali kan matsalolin da suka shafi kasuwanci da kuma musayar bayanai daga gwamnatocin biyu don kula da matakan daidaita irin kayan da ake fitarwa waje. ina ganin amincewar da muka yi mu shirya tattaunawar wata alama ce mai kyau sosai kuma ina ma iya cewa wannan wani ƙuduri ne da ya wuce wasa. saboda an yi ne fa saboda a samu ci gaba a cewar raimondo a wata hira da jaridar new york times bayan tattaunawa ta tsawon sa'o'i hudu da suka yi da tafaran aikin ta din a birnin beijing a gaida ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai rahotonmu na gaba inda a cikin watan yuli ne kotun hukunta manyan laifuffuka ta kasa da kasa da ke birnin hague ta ce za ta gudanar da bincike a kan zargin kisa ba bisa ka'ida ba da kona gidaje da kasuwanni da kuma warwasan dukiyar jama'a a yankin dafur ga abokin aikin mu baba yakubu makera da fassarar rahoton henry walkins. a garin orang a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke kan iyakar chadi dubban 'yan gudun hijira ne suka isa wurin wasu suna cikin rudani saboda irin hare-haren da kungiyar 'yan bindigan kabilar larabawa suka kai wa iyalansu hilda muhammad ibrahim tana cikin waɗanda wannan abin ya rutsa da su ta ce ba ta san waɗanda suka kai wa iyalanta hari ba ko da yake wasu mutane sun ce rundunar sa kai ta rsf ne suka aikata hakan wasu kuma ba su iya tabbatar da hakan ba ta ce sun harbe mahaifiyarta a kai yayin da aka kwashe makonni hudu a sansanin 'yan gudun hijira a iyakar chadi da dafur murya amurka ta ji labari masu tarin yawa na zalunci da kungiyar 'yan bindigan larabawa mai alaka da rundunar sa kai ta rsf ta aikata 'yan jarida hudu da masu rajin kare 'yancin dan adam sun ce shiga dafur ba mai yiwuwa ba ne saboda dalilan tsaro a halin da ake ciki majalisar ɗinkin duniya tana ƙoƙarin tantance wani babban kabari da aka binne mutane da dama a ciki a dafar ta yamma a matsayin shaida kan aikata laifukan cin zarafin bil'adama wani ɗan gudun hijira ya faɗa wa murya amurka cewa 'yan bindigan sun kai wa fararen hula hari yayin da suke ƙoƙarin tserewa zuwa chadi ya ce 'yan bindigan ba sa son mu bar kasar shi yasa suke kai mana hari a kan titi akwai kuma gwanayen harbi da suka lallabe a kan tsaunuka su ma suna kai mana hari har ma da yaranmu sun kashe su har da matanmu muhammad usman ɗan sudan mai bincike da ke aiki da kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta human rights watch ya ce tashin hankalin na yanzu yana da kama da matakin farko na kisan kiyashi a shekaru 20 da suka gabata. There is no doubt from the accounts we heard from survivors that many of the abuses that uh, Usman ya ce ko shakka babu bayanai da muka samu daga waɗanda suka tsira sun ce galibin cin zarafin da aka yi wa mutane da al'ummomi suna da kamanni sosai da abubuwa da suka faru a baya a shekarun 2003 da 2004 da 2005 a farko-farkon yakin dafur kashe-kashen auna kabila da kuma tsananin barna da 'yan bindigan ke yin suna da kama majalisar dinkin duniya ta kiyasta mutane dubu ɗari hudu ne suka mutu sakamakon kisan kare dangi a dafur tsakanin shekaru dubu biyu da dubu biyu da goma sha biyar yanzu da kafafen labarai ba su iya shiga dafur kana ba hanyoyin sadarwa a yau ana tafka zalunci mai yawa ba tare da ganowa ba To Madalla a gaida baba ya kuma kiri da fasirar rahoton harry Wilkins. Masu kada a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ta tashar mu VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. ta'addanci ne sojojin jamhuriyar Nijar sun aikata wa mutanen Nijar kuma sun dakushe mutanen Nijar kuma sun dakushe Nijar kuma sun kawo wa Nijar cika. Inda duka ga talakawa sun fito suna kin jinin juyin mulki to shugaban da aka kawar to shugaba ne mai adalci wanda mutane ke so. In kuma kan ji talakawa na murna to ka tabbatar da cewa suna cikin ɗanɗana su Allah ya kawo musu wani wanda zai cece su. To ya za mu yi da ran bazon da mutanen bazon da waɗanda aka kame a hannunsu ya za mu yi da ran kuma da bazon da shi shugaban har jika 'yan Nijar amma ran bazon da makarraban bazon da gwamnatin bazon duk gaba suna cikin hatsari. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwanmu da kowa na sabon shirye na tsakamar wuya. To har yanzu ana ci gaba da zaman ɗaɗɗar a fannoni daban-daban na jamhuriyar Nijar dangane da juyin mulkin na ran 26 ga watan Yuli da aka yi wanda kuma har yanzu cece kuce take kansa musamman abubuwan da ke faruwa a baya-bayan nan kamar turjiwa da jakadan faransa yi na kyambin umarnin gwamnatin mulkin soja da ta ce ya tattara ya bar kasar har yanzu yana nan cikin ya mai a zuwa lokacin da muke ɗaukar wannan shiri din kuma ya ƙi bar faransa din kuma bisa ga dukkan alamu ya ƙi tafiya ne a tare da umarnin da ya samu daga paris wato daga wajen ita gwamnatin ta faransa ta shugaba macron me dalilin faransa na ɗaurewa shi wannan jakadan gindin ci gaba da zama cikin ya mai duk da cewa masu ƙasa sun ce ya fita faransa ta ce umarnin ya bar ƙasar ya fito ne daga haramtacciyar gwamnati ba halattacciyar gwamnati ba To yayin da wannan take faruwa ne kuma su shugabannin juyin mulki na Nijar suke ci gaba da kiran taron mutane iri-iri zuwa a bayyana a nuna goyon baya ga wannan juyin mulkin da suka yi. Abun mamaki shine cewa ba sa barin mutanen da ke adawa da wannan juyin mulki su masu fito su yi nasu zanga-zanga na nuna rashin yarda su da tumbaki wannan gwamnatin ta farar hula ta shugaba Muhammad Bazum wanda ake ci gaba da tsare shi a karkashin kula su sojojin da suka yi masa juyin mulki din. yayin da duk wannan kuma take faruwa muke jin cewa gwamnatin mulkin soja din a can bayan fage tana ta koran mutane ma'aikata manya da ƙanana wanda bisa ga dukkan alamu ba sa tare da ita dangane da juyin mulkin da suka yi kafin mu tsunduma cikin muhawarar mu ta bari mu ji wa'annan ra'ayoyi. sunana nastuwa ashir sharif shugaban kwamitin amintattu na game gungiyar arewacin najeriya to ni bisa ra'ayi na game da wannan mataki da su ƙungiyar ecowas ta ɗauka tana ganin kamar sun ɗauki abin da tsauri kuma akwai hatsari a cikin al'amarin ya kamata da farko a fara duba hanyoyi na diflomasiyya a biyan da za a yi a warware rikicin ba tare da maganar da jini ba da kuma bata zumunta da take tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu kaga ita dai najeriya da nijar alaƙa ce ne ƙarfi tsakanin najeriya da nijar saboda haka kamata ya a nemi maslaha ba maganar soja ba domin shiga soja za ta iya janyo matsala a cikin rigimar zai zamanto talaka shi ne zai sha wahala ina an fara yaƙi yana kashe-kashe to ka ga magana shigar da kaya da kasuwanci da al'amura zai tsaya to wannan abin ba wani ne zai cutu ba talaka ne zai cutu Dr. mazo Abubakar eh, babban mashawarci na firaminista ɗin Nijar Malam Umaru Muhammadu. In abun yana yawa wallahi ina tsammanin cewa lalle koma wa irin eh, sulhu ne za a yi zaga cewa abin zai musu ya kuta don saboda ƙasar wannan ba wani a tsibiri ba wani tsibiri take tana nan kewaye da ƙasashe kuma wannan ƙasashen makwabta 'yan uwa su ne suka ce ba su yarda da wani abin ba kenan kaga abin nan in ba a zo ba aka zama to wallahi mutane jiki zai hudi jiki zai hudi to don wannan nake kira a zo a zamna kuma ni na yi imani da cewa shugaban ƙasa muhammadu bazum mutum ne adali kuma yana iya ya musu ahuwa bisa kan wannan abin da suka yi to sai ci gaba da muhawarar na mai zafi da ke gudana wace wakilin munasura adamu hikaya ya shirya mana tsakanin dan jarida shu'abu mungadi da kuma jibrin zakari mai sharhi wanda ke son ganin an yi amfani da karfin soja an tumbuki waɗanda suka ji mulki a can jihoriyar niger daga cikin abubuwan da za ku ji sun taba a yau akwai maganar cewa me yasa wasu shugabannin kasashen da faransa ta mallaka ba sa da ta bakin magana kan magana juyin mulki ko kuma maido da demokuraɗiyya a jihohin Nijar. Waɗannan shugabanni na ECOWAS daga cikinsu an sani akwai waɗanda ke kariyar kujerunsu waɗanda ake zargin cewa suna taka rawar kiɗan da faransa eh, eh, suke masu ne kasancewa su iyayen gidansu saboda ganin gazar da su ma da yankan ƙaunar da suka yi ma demokaradiyya cameroon ta yi ma demokaradiyya karan tsaye sosai saboda shugaban cameroon yana bai san inda yake bai yanzu haka yana asibiti bai da lafiya amma ɗan shi yake mulki demokaradiyya ba ta ba da dama shugaban ƙasa bai da lafiya ɗan shi ya ɗauka ba an kashe shugaban ƙasar chad ɗansa ya karɓa abin da ke faruwa kenan a senegal da togo shugabanninsu sun yi shekaru da shekaru fiye da ashirin suna mulki waɗansu 'ya'yansu ke ke mulki a halin yanzu ko yaushe maganin juyin mulki shine shugabannin kasashen afirka zubar da tunaninsu na cewa idan ka hau mulki sai mahadikan ture sai illa masha allahu ko abinka ya kare sai ka zo ka yi gyaran tsarin mulki ka ce sai ka ci gaba kamar yadda abin da ke faruwa kenan yanzu a senegal da togo da cameroon da sauran wurare saboda haka dole sai an zubar da wannan tunani matsawar wato ɗan siyasa zai yi amfani da mulki ko da ƙarfin mulkin sai ya gyara tsarin mulki domin ya yi tazarce to ko soja zai yi amfani da bindiga domin ya karkaɓe-ya karkaɓe ta zance. ya kamata shugabannin ƙasashen afirka su zauna su yi bitar waɗannan abubuwa su wa kansu waɗa su lurar da kansu su dawo bisa turba ba za a sake juyin mulki ba ko an yi ma talakawa za su canza da kansu saboda akwai ƙasashen da irin sudan an yi juyin mulki kowa ya ga yadda talakawa suka fito an yi shi a egypt an ga yadda talakawa suka dawo suka suka yi resistance suka ƙi jinin abin to inda duka ga talakawa sun fito suna ƙin jinin juyin mulki to shugaban da aka kawar aka hambara to shugaba ne mai adalci wanda mutane ke so in kuma ji talakawa na murna to ka tabbatar da cewa suna cikin ɗanɗana kudansu Allah ya kawo musu wani wanda zai cece su. Yawwa Jibrin Zakar bari a shawar mun gadi bari mu koma wajen Jibrin Zakar. Jibrin Zakar idan ka fahimci abin da shi mun gadi yake cewa watakila su ma 'yan demokuraɗiyyar na zama irin abin da ake cewa sai bango ya tsage din nan ne ga dangare kan samu wajen shiga irin wannan ne watakila yake faruwa yake jawo irin waɗannan juye-juyen mulki da ake a wasu ƙasashen afirka na'am kamar yadda ya yi bayanai akan abubuwa guda hudu ya yi bayanai akan ƙungiyar dattijan arewa ya yi bayanai akan malamai ya yi bayanai akan 'yan gidan rediyo da sauransu to duka a cikin waɗannan uku da ka lissafa kiraye-kirayensu a najeriya baya tasiri najeriya ta faɗa iftila'i na shekara da shekaru amma babu wata rawa da malaman are malamai ƙungiyar malamai ta tashi ta taka ta tsaya tsayin daka don ta ga cewar lalle shugabancin Najeriya ya dawo ya fuskanci matsalar da mutanen arewacin Najeriya suke fuskanta. Saboda haka dan sun yi kira a wannan yanzu sun yi kira ne kawai dan sunansu ya fito da sauransu. Babu wani abu mun yi an yi ba ɗaya ba ba shi ba shekara goma sha shida ba su taɓa fitowa sun yaƙi abin da yake faruwa a Najeriya ba. Ƙungiyar dattijan Arewa tana faɗa dattijan Arewa ne dattijan Arewa ne amma matsalar arewa ai ba matsalar ta bace ko bata ta taba fitowa ta yaƙi matsalar arewa ta yi aiki a arewa ta shiga ta yi a mutu ko a yi rai don mutuncin arewa idawo saboda haka duka waɗannan biyu mu ajiye su bari mu koma Nijar idan ka duba a Amerika ya taɓa faruwa shugaban ƙasar Panama in za ka tuna ai kawai a cikin ƙasar aka zo aka zaro shi aka tafo da shi kuma aka hukunta shi a ah, manuel manuel ga kake magana shi nake magana na ka gani sannan da kake maganar a wai ai ba za a yi ba ba wani maji ko ba wani abin da za a yi irin wannan ya faru za ka ga yadda ake majik da yadda kuma ake yaƙi da yadda kuma ake tumɓace shugaban ƙasa kuma ecowas za ta yi wannan aikin kuma za ta ci nasara kuma mutanen Nijar ba za su taɓa shan wahala akan wannan abin ba. Hasali za su yi farin ciki da murna. Game da zanga-zanga da Egypt suka yi, da Egypt suka fito suka yi zanga-zanga. 'Yan siyasa suna da ƙwarin gwiwa suna waje da su aka fito aka yi wannan zanga-zangar. Aka yi iyayi har sai da suka ci nasara. Kaga waɗannan abubuwa duk baki ɗaya in ka duba gaba ɗaya mulkin mallaka ne mulkin malaka'u kuma kidnas wannan za mu iya kalasa kidnasin domin cikakken ta'addanci ne sojojin jamhuriyar Nijar suka aikata wa mutanen Nijar kuma sun dakushe mutanen Nijar kuma sun dakushe Nijar kuma sun kawo wa Nijar cika don haka in muna maganar shi da ijuyin mulki yana ganin cewar zai yi iya taransa ne to ya za mu yi da ran bazon da mutanen bazon da waɗanda aka kame a hannunsu da ya zami da ransu ko kuma da bazun da shi shugaban ai duka 'yan Nijar ne. Amma nan bazun da makarraban mazun da gwamnatin bazun duk baki ɗaya suna cikin haɗari kuma wanda yake fitacce ne bai isa ya koma Nijar ba domin a yau suna farautar duk wanda aka san makarraban gwamnatin bazun ne. Mun fita daga mun fara fita daga annobar kidnapping mun fara fita daga annobar Boko Haram mun fara to yanzu mun zo annoba irin ta juyin mulki wadda ƙarshe duk wannan maganganun da muke za mu zo ana mu kamar da ake cinikin dawa a kasuwa. To madalla shin idan gaskiya har Najeriya ta nace sai ta hana wannan juyin mulkin da aka yi kuma tana da karfin sojan da za ta sa a yi haka din me yasa ta najeriya ba ta yi kokari ta ga bayan mutane da ke jagorantar sace-sace mutane a najeriya ba irin su bello turji su dan karami su ada allero su dan goban daji da dai sauransu sannan a cikin shiri mai zuwa kuma za muku misalin yadda amurka ta tura sojojin ta zalata daga nan amurka har zuwa can kan iyakan najeriya da niger wajen sokoto suka je suka kwato wani ba amerika da 'yan ta'ada suka sace sannan kuma za ku ji martani ga masu cewa ai bola tinubu bayar bin lagos ne wanda bai san komai ba game da alakar arewacin najeriya da jamhuriyar niger alaka ta kusa da kusa to yanzu ka muna so mu yi godiya ga su baƙin namu shi sha'abu mangadi da kuma jibrin zakari ta da shi nasiru adamu laka wakilin da na abuja da ya shirya muhawarar nan a madadin su ali mustapha sakwato ke muku ban kwana sai rana wace allah ya kama ku huta lafiya. to madalla masu mu kafin mu ci gaba ga mabuɗin kunnuwa. To a takaice dai shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce jakadan Faransa a jamhuriyar Niger zai ci gaba da zama a bakin aikinsa duk wada umarnin da sabbin shugabannin mulkin sojan Niger suka bashi na ya fice daga kasar. Macron ya gaya ma wani taron jakadojin kasar Faransa a birnin Paris jiya Litini cewa jakada Salvian Ite a ta bakinsa zai ci gaba da zama duk wada wannan matsin lambar. wani bincike ya nuna cewa china ce babbar mai samarwa kasar rasha muhimman kayan safaya na jirage marasa matuka waɗanda take amfani da su wajen yakar ukraine a cewar kwamitin ƙasa da ƙasa mai sa ido kan tasirin takunkuman da aka ƙaƙaba ma rasha adrian yarmak shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasar ukraine da kuma tsohon jakadan amurka michael mcfaul su ne camomin biyu da suke jagorantar wannan kwamitin matakaitattun labarin duniya ne muka zo ga karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi idan allah ya kai mu karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 7 kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya karanto labarin duniya da dadi balawi da ya bada umarni da ma injiniyan namu jona mclean a sharif bikin muku fatan alheri sai an jima daga nan birnin washington dc